وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون idan ba ku gaskata ni cikin abin da na zo muku da shi ba to ku rabu da ni kada ku kusance ni da cutarwa